radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan kuma sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma iran da kuma mu koyi harshen farisanci idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu usman kasina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 8 ga watan maris ɗin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan sha'aban na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan maris ɗin shekara ta 1963 jam'iyyar ba'ath ta karbi madafin iko a ƙasar syria bayan samun 'yancin kan ƙasar syria daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kasar ta syria ta kasa samun zaman lafiya saboda yaƙe-yaƙe wanda ta shiga da isra'ila shekarun 1948 da kuma 1956 bayan haka kuma sojoji sun yi juyin mulki a shekara ta 1961 sa kuma fitar da kasar daga haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙarƙashin jagorancin jamal abdulnasar na ƙasar masar daga wannan lokacin kuma sai aka samar da jam'iyyar ba'as a cikin sojin ƙasar ta siriya waɗanda suka yi ƙarfi kuma suka kwace mulki a shekara ta 1963 daga wannan lokaci ne suka fara gabatar da jam'iyyar ba'as ga mutanen kasar majalisar dokokin kasar ta siriya ta rubuta sabon kundin tsarin mulki bisa wannan akida ta manufofin ba'asiyya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 ƙungiyar 'yan tawaye ta maro ta musulmi masu neman 'yanci a ƙasar philippines ta fara yaƙi da gwamnatin shugaba marcos a shekarar ta 1965 ne dai marcos ya zama shugaban ƙasar philippines kuma tun daga wannan lokacin ne yake da mikiya akan masu adawa da shi da wannan dalili ne musulmin ƙasar ta philippines su suka kafa ƙungiyar maro don neman ɓallewa daga ƙasar baki ɗaya sun yaƙi gwamnatin ƙasar har tsawon shekaru ashirin daga wani lokacin ne kuma suka shiga tattaunawa da gwamnatin shugaba marcos inda suka can mai ne sulhu a ranar talatin ga watan satumban shekara ta 1996 shugaba marcos ya amince baiwa musulmi kware-kwaren cin gashin kai a yankunan su na mandanao daga kudancin kasar ta philippines da kuma shigar da su a cikin dukkanin harkoki na gwamnati wanda suka hada da wakilan majalisar dokoki da mukamai a cikin dukkanin bangarori na jami'an tsaro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 Madal yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su waɗanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta ce haƙinta ne ta maida martani kan barazanar da harkar isra'ila take wa ƙasar sannan za ku ji cewa 'yan bindiga sun sace mutane 287 a wata makaranta a jihar kaduna a jiya alhamis sannan kasar pakistan ta ce babu wata hujja da amurka take da shi na hana aikin shimfiɗa bututun gas da kasar iran zuwa kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya bayyana cewa gwamnatin kasarsa tana da haƙƙin mai da martani kan barazanar da hanbi kasar isra'ila take wa kasar ko kuma muradunta a yankin gabas ta tsakiya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto irawani yana faɗar haka a wata wasiƙa da ya rubuta babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na wannan karon yamazaki kazuyaki a jiya alhamis irawani yana mai da martani ne ga wata wasiƙa wacce hamshe kasar isra'ila ta rubuta wa majalisar inda take zargin jihunar musulunci ta iran da bawa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon makamai wanda take amfani da su wajen kashe yahudawan hamshe ƙasar isra'ila a cikin wasiƙar dai irawani a musanta zargin hamshe kasar isra'ila kan ƙasar iran ya kuma bayyana cewa mutanen kasar lebanon suna da damar kare kansu daga hare-haren ta'addancin da kasar isra'ila take kai wa mutanen kasar kuma kungiyar hezbollah ba abin da take yi in banda kare mutanen kasar lebanon daga ayyukan ta'addanci na kasar isra'ila a kan mutanen kasar da kuma kare falastinawa wa'anda kasar isra'ila a gaban idon duniya take musu kisan kare dangi jakadan ya kammala da cewa kasar isra'ila tana wa kasar iran wannan zargin ne a daidai lokacin da take saba wa kudurori majalisar ɗinkin duniya masu lamba 1559 na shekara ta 2004 da kuma na 1701 na shekara ta 2006 ɗaliban makaranta da malamansu daga cikin hada firinsifal na makarantar lea kuriga a cikin karamar hukumar cikun na jihar kaduna 312 ne 'yan bindiga suka sace a jiya alhamis jaridar daily trust ta najeriya ta bayyana cewa ma'aikatan makarantar ne suka fada wa gwamnan jihar ta kaduna obasani a lokacin da ya je makarantar bayan wannan labarin ya kai kunnensa a jiya da yamma labarin ya kara da cewa ɗaliban makaranta 187 ne a bangaren sakandare na makarantar a yayin da wasu 125 ne suka sace a bangaren firamare na makarantar suka kuma ta sake su suka shiga dazuzzuka da su labarin ya kara da cewa ɗaya daga cikin maharaman bangaren firamare na makarantar mai suna sani abdullahi ya sami nasarar kubuta daga hannun 'yan ta'adda tare da wasu ɗalibai 25 ya faɗa wa gwamnan jihar wato uba sani kan cewa ya bar sauran ɗalibai biyu da da kuma firinsifal na makarantar a hannun 'yan ta'addan amma gwamna uba sani ya shaida wa manema labarai kan cewa zai yi duk abin da zai yi don dawo da wa'anda aka sace da ransu kuma ba wanda za a cutar da shi daga cikin ɗaliban da kuma malaman su gwamnan ya ce kafin ya zo makarantar ya ya yi magana da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro wato malam nuhu ribadu don ganin yadda za a bullowa lamarin masu sauraro labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a daidai lokacin da ake bukukuwan ranar mata ta duniya wato takwas ga watan maris na wannan shekarar mutanen gaza suna makokin kisan mata akalla tara tun watan oktoban da ya gabata a hannun sojojin hamsin kasar isra'ila tashar talabijin ta Firas a nan Tehran ta nakalto ofishin watsa labarai na Falastinawa a Gaza tana faɗar haka a wani rahoton da ta fitar a yau Juma'a dangane da wannan ranar inda take cewa sojojin hamsin kasar Isra'ila sun kashe mata dubu takwas da tara sannan wasu dubu ashirin da kuma sun ji rauni a yayin da aka rasa labarin makoman dubu ɗaya daga cikinsu tun watan Oktoban da ya gabata. a rana irin ta yau ce wato takwas ga watan maris na kowace shekara ake bukukuwan ranar mata ta duniya amma a kasar inu makoki ake yi ba bukukuwa ba saboda ayyukan ta'addancin da sojojin hamsin kasar isra'ila suke aikatawa a yankin tun cikin watan oktoban da ya gabata rahoton ya ce sojojin sun kashe wa'annan mata ne ba tare da suna ɗauke da makami ba kuma dubu sittin daga cikin matan wa'anda suke da juna biyu suna rayuwa mai tsanani a yankin inda ba su da kula na likitoci ko kuma dai samun abincin da ya dace da masu ciki wasu da dama dai an kashe 'ya'yansu wasu kuma an kashe su ne suna ɗauke da ciki wasu kuma yakin ya sa suka haifi 'ya'yansu ba su zo duniya da rai ba har ila yau gwamnatin yahutan isra'ila suna tsare da wasu matan a gidajen yari ba tare da ba su mafi karancin haƙƙinsu na rayuwa ba gwamnatin kasar pakistan ta bayyana cewa gwamnatin kasar amurka ba ta da wani dalili na hana aikin shimfiɗa bututun gas daga kasar iran zuwa kasar ta pakistan tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta nakalto mumtaz zahra balush mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen kasar ta pakistan tana faɗar haka a yau juma'a ta kuma ƙara da cewa kasar pakistan tana da 'yancin aiwatar da wannan aikin don amfani mutanen kasar kafin haka dai a ƙarshen watan da ya gabata ne da ministan makamashi na kasar pakistan muhammad ali ya bayyana cewa gwamnatin kasar za ta fara aikin shimfida bututun iskar gas mai tsawon kilomita 8 daga kan iyakar kasashen biyu zuwa cikin kasar pakistan bayan haka ne dai gwamnatin kasar amurka ta bayyana cewa bata amincewa gwamnatin kasar pakistan ta ci gaba da wannan aikin ba saboda hakan ya saba wa takunkuman tattalin arzikin da da ta dora wa gwamnatin kasar iran tuni da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ta kashe dala amurka biliyan biyu don gina bututun iskar iskar gas daga cikin kasar zuwa kan iyakar kasar da kasar pakistan kuma idan gwamnatin kasar pakistan ta warware yarjejeniyar tsakanin ta da kasar iran kan wannan aikin to ana iya cin tararta dala amurka biliyan goma sha takwas masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma. Mu noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu daga cikin muhimman jawaban da aka gabatar a wurin taron majalisar muhalli ta majalisar ɗinki duniya wanda aka buɗe a ƙasar kenya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana fiye da tawagar mutane 7,000 daga kasashen duniya 182 suke halatta taron da ake yi a birnin nairobi na kasar kenya kan muhalli hukuma mafi girma a duniya da take kula da batun muhalli wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da ake kira da majalisar muhalli ita ce take shirya wannan taron duk bayan shekaru biyu taron na wannan lokacin wanda aka bude a kasar kenya yake kuma ci gaba shine irinsa karo na shida a jerin tarukan da wannan majalisar take yi tun daga kafuwarta a shekara ta 2012 a bana ana yin wannan taron ne dai a ƙarƙashin taken nemo hanyoyin aiki tare a tsakanin ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da duk masu bakin fada a fagen muhalli domin baiwa muhalli kariya ta fuskoki mabambanta daga ciki da akwai yadda za a kare miliyoyin halittu da tsire-tsire da suke fuskantar bacewa daga doron ƙasa hakanan kuma yadda za a shawo kan batun fitar da gurɓatacciyar iska a cikin yanayi da ke jawo cutuka ga miliyoyin mutane da ma kashe su wasu kalubalen da ke gaban mahalarta taron na kenya shine yadda za a fuskanci dumamar yanayin duniya wanda shi kuma yake jawo fari da ambaliyar ruwa tare da cewa talakawa a ko'ina a duniya sun fi cutuwa daga waɗannan matsalolin da ba su ne suka ƙirƙiro su ba ko suke da hannu wajen jawo su. illa iyaka babu wanda yake da rigar kariya haddasa kansu waɗanda suke da hannu wajen jawo su ɗin a jawabin buɗe taro da ta yi mataimakiyar sakatariyar majalisar muhalli ta duniya ɗin wato inga anderson ta bayyana cewa duniya tana yin taron na nairobi ne domin a samo hanyar da za a rage taɓarɓarewar da ake fuskanta a fagage uku sauyin yanayi ɗabi'a da halittu mabambanta da suke cikinta sai kuma gurɓata muhalli da dagwalon da ake fitarwa bugu da ƙari ta ce idan har muna son ganin an cima manufofin da aka shata a ƙarƙashin shirin nan na majalisar ɗinkin duniya na ci gaba mai ɗorewa to dole ne dukkanin duniya ta haɗa kai wuri ɗaya domin aiki tare jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya ta kuma yi ishara da girman tawagar da ta haɗu a wajen wannan taron tana mai cewa da akwai ƙarfafa gwiwa saboda a nan muna da tawagogi da sun kai na mutane 7,300 daga ƙasashe 190 daga ciki da akwai ministoci da kuma mataimakansu har su 150 wannan majalisar ta bakin anderson a shirye take ta saurari dukkanin ra'ayoyin da za a gabatar domin a fitar da sakamakon aiki tare hakanan kuma ta yi kira ga kowa da kowa da ya taka rawa wajen ganin an fitar da jawabin bayan taro da kudurori masu ƙarfi waɗanda za a aiwatar da su da zai amfani dukkanin mutanen da suke rayuwa a doron ƙasa to ita kuwa ministar makamashi ta ƙasar maroko kuma wacce ta shugabanci taron majalisar muhallin karo na shida na ƙasar ta kenya lela benali cewa ta yi a wannan lokacin muna rayuwa ne a cikin yanayi mai rikici kuma na san a cikin wannan zauren taron da akwai mutanen da wannan rikicin ya shafe su don haka nauyin da ya rataya a wuyanmu shine mu yi aiki da za mu tabbatar da cewa yin aiki tare a cikin kungiya kuma ta hanyar diflomasiya za su iya samu mafita shi dai wannan taron da ake yi zai ci gaba har zuwa makon farko na watan maris mai zuwa to za mu dasa aya a nan kafin makarkare mu yi ban kwana da kuma muna yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Daridun ya na Madalla yanzu kuma sai shirin na ƙarshe mu koyi harshen Farisanci.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 suna majmu'e gungu maqbare maqabarta sha'ir mawaki bozorg babba she'r waka man baladam ni na iya قرن هشتم قرنی na تکوس درست میگویید abin da ka faɗa haka ne. Hudud. Kimanin. Haft sad. Ɗari takwas. Sol. Shekara. Pish. Kafin. U zindagi mi Shi ya kasance yana rayuwa. Bog. Lambu. مساحت پدی چقدر گرگودن یایا بیست هزار متر مربع مربعی دوبو اشرن قسمت بنگری آرامگاه خوباری خانوادگی نه ایالی بنا گینی تاریخی نه تاریخی قدیم دردی گنبد تلوه او بوده است شی یا کسنچه آن قرار داشته است شی یا کسنچه اولی حوز ورن رو در مقابل اگبن رکناباد قرمر رکناباد آباد نهر قرمه شعرهای زیبا و قوکی دادی او سروده است شی یا اکنون اینزو آن خراب شده است اروششی فعلی حال ینزو کی یوشی ساخته اند سنگنه ساخته شده است ارگا riga هشتاد تمانن معماری فساهر گینی مساله جمع مسلحه قدیمی دددی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 a cikin wannan birni mai daɗaɗɗen tarihi na shiraz to amma kafin shirin namu na gaba amma jin dukkanin waɗanda aka ji su abdullahi salatu fata alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da mai idan kai mu za ku sake jin mu dauke da su sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji ta yi rami ke cewa mu yi ni lafiya wasu alaikum wa barakatu Thank you.